الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى المبعوث رحمة للعالمين عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبع في قراتنا يجي eti ganyan alola ona bẹẹyẹn ló sinẹ ṣe lápọn alola náà kí ṣẹlẹtì náà ṣe ṣètòyà jíjẹ alola náà tó wájibi náà ṣe fi alola tó sún náà ṣe náà níjì kàtó etí ẹ̀yẹ gàwọn tó tó na ìtọ́pọ̀ ṣe gbẹ̀gún ní ẹ̀tọ́ ṣàmùsíyà náà ọjà ń jẹ pàdé ìbí tọ́pọ̀ ṣe dénkù bàyẹn ẹ̀tọ́ kàmùríyà náà. nya eya kpotun eya ya shi tun da wuni ceto shi ta be buni rudidin ni da wana to ga su kona ina na na ito afo shi be gutun nya ito to aniciya shamsiya na 2013 na na je gangani bee wato ito afo shi din ni nye etsɔ kamoniya etsɔ gobe nitsi nye e fourteen fourteen fourteen fourteen kpótsu ɛdagun nitsi ekpótsu eh, nitsi tusitsu ɛdagun nitsi tu eya wato rodidi bani na nga ba su koyi ga na ke bayan e na je lo alula ya no wa alula jani wa na kin ba na wajen alula na bwani wa ga da ba na wala ga da ba ya ba za wai na la o wote woga alula na wajen cinaki na wani dabo kuma alula ya no de ya na ka kaci gbawo ko niya na kaci ba ya ko guta nga nule da nce loyo ya ko guba mini na kaci ba nini na kena wide ya na kaci ba nyandondo na feni ya da wange ushinde nini mini ya ko guba na da ta ko na kaci na mu da te na wa lula loya abeke wani ba gabo yawanci daidai da yin tiyashin ba na wato ba gabo daidai da yin tiyashin da ya wani abitun kakan alulelo ya bai na te ya gboro ba je ko ya gboro yin zaki na daga nin ba mun fe tiya wani ba gabo mun daidai da ce tiya wani alulelo ya bai na tiya zuma ya zawange wani baajiwo yizajiwo ebona baagabuuda ebe edatiyawo na twalula maaji walo yawo ndi daga ne ina feni mboshi dena wani daga de bo debo yi. wani bai ga mi to litafiya man wace kwanna mun ga yi al-mukhallasu al-fiqhiyya man ga bayani fi eh, babun fi bayani nawakid al-wudu'i yakwada na na alaye pe ya yin ne je lo alulaya na wa alula je agumi ani bandondo ne na na wu na ba na fi na wu fi zugu kina ga nu na zugu kina ga fi na to yanda cina abebe we tun na na ji wolo na ci dabo biya na wa ga ga wa lo tun ye ibada na e lo si bi alule na wa ga uro ye lo na babu na ga ga wuce pe yi. manga arabta mimma sabaka kaifa yatimmu alwudu'u bi shurutihi wa sunanihi كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوح وينقضه لألا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصيح منك من قوى لك شزولاني ينجي ببودون يقال لاجو قميونا كينا شزوبي بكاتي أغاندا تجيان لونا شرع تجيان لا من قوى يقوتوتا واجب جيان لا sunna jiyanu na kendo annabi piu yana to ba min na waya fe wade palo yake nye ne nye alola nana bee ne lu ya ne alola anyi wòye kan alola alo ya wòye kan ebo ma zana lotu bi alola e, na wòfe be lotu bi alola woyi kabe batala wu lu ee etu ŋutsu na mu lo na anyi ebo alola na esizo ya lolo etu ŋutsu ati gaga wa gye na foto adi abi ta. obe la alola naga wo ga wo gbata na o gé ìbáda na ma ga na na la wo gbata ìbáda e na o gé na la ta se ko alola na o gya etunu lobi alola wa na o tí o gya. من قال ما أيها المسلم أن للوضوء مفسدات وكو la yabqa ma wahidin min a law tasiru alula me jibwa wa keda be da ne jone be sunna alula ya abe ke nimi ne ne je waga ya ga gunda na unga tiya ya zane ja alula na fara ta jula isti istinafi min jadidi inda iradatihi مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء ina man ya ga ega ya yi babon nana mu gai wato alula musulmi un piwo ke alula de ya na shi yuna nin don da mini ne ne shi mai ya alula na un ga tiya daza na je alula na un piwo ade na kebe bi wọn be miniya alulana na na mala ya tundondo a yi ya tundondo na lalaci ci ga ga luwo masala alola ja shi zuwa ke salla na manga wa azi'i almufsidatu tusamma nawakid alwudu wa tusamma mubtilati والمنى واحد man gayin na na she nya lula na e yu na she nya lula na ame yu gayin na she lu alula ya na pata de ba ma no ni ni yo <coughs> alula yi de alula alu e ni ni yo man alula ji wa alu ya e ba yi kona ji sharia tuna ga nye garfe da ganin boshin da mamaji fiti bo ya koyi fiti jo da tiya ke yana ke yana ke mina ke tukpana yan don don na shi de ye gboro ye ba ji uda shi ye gboro ye da ji uda shi ona daga nimbo na yan don don na shi de zuma ye ba ji uda tiya shi de zuma ye da ji uda tiya shi de ona wa da manga ima ahadasu waye jina shika jiyo na zuhinin bona shikan dondo na tiyanin bona tankudu li wudu'a bi ha waji wa lola ya be tita chuyi waji wa lola ya be etita chuyi bi haisu iza waka hati takunu muzannatu li husul al ahdasi kaza wal al akad manga ad okay kalbauli ke ezalu la jin ci da bori jina to ambe ke jijalu la ga shi jinjin bori do walu la jin be do ci da jin bori alulan na lo ya amma waga bori jin zo ci agwa da shi be jin alula alala nanga yi ga alala wal gaidi, wa alala jibe do ci da e bi ci wo ci tabi alala na jin shi do ci da tabi na alala un ci allo e bo e bin na o tsano wa ga gwadan o taba na ya wangi wa de ka faji ba da e bo ni ne e bi taba na ba si o ga alala woro ye alala na o ji shi do ya e bi alala un ci ebo ebi na obetsa agbazuma alola na wɔ kan gyina misali bɛ ko ne wɔ sahir le khariji mina sabilaini bɛɛ na ebisiyɛ boori bɛɛ na na tia mini timba guba na kakyi gbaza wangewo na ebisa ba bɛɛ boori gyi ba na wɔyi ma asibaabo lili ahadasi ko ma yɛ kɔndɔ kyi na shi dabe da ya zane ma wuna kana te ganye konna shi kan da ya yana be ai su iza wakat ungai na sa ya konna mu unga tucici wa ya le takunu mazinnata li husul ahdasi wa de kelo keji ga kamina wadda ya ya da lona tun wala tuba na wai lona wa ya jina shi tiyana manya beje misali kaza wani ne akali ke zane gangana kuwana ko zane hankali a juna kan wana ma alola ji bere zona to yi yi bi a ti alola na uji na wando ya idan e ga alola ji jin nushi ci wula gami wani gan batan jin nushi na alola ga shi lila gami onye batan jin nushi zo. alala na lɔya wale gan lɔlɔya alala na tsitsi bɛ ta na tɔnyɛ nana bɛ da na gaza tɔ la lɔ ŋutsu na tsi na yi dzi na. te kami ni dabo e jingba bi ayi nga wa dami ni ya da nu ona usan bi kanga usan bi ata amma yi ke bo ni no ale adama yi wani ke bi na no tada le unchi bo ale adama yi ya ci hanga ya e zaga wa gandana ku ya ci gaga wale e da le unchi o kami na usutu dana wani bo ri ujo a te ga bo ri ujo alala da aloya wọ́n ma ebi wútsá wọn àgbẹ̀gàn ebi wútsá wọn ma alẹ́ bíyé àlùládé àlùyá wọ́n yẹ ebi wútsá wọn tó wọ́n àyè jìnnà àgbẹ̀gàn àlùlá ya na ebu wọn bi sàn kàmínú da zuzu tún nà ọmọ zuzu sọ yìí wọ́n gábẹ́ àti wọn lálọ́ na yóò nwụ na náà ó jí zòbí ẹ̀ ya. yanzu fata ga yami tuyi man ga auta ga tiyyati bin naumi kuma zane alalaji eleci aje ofuna wakya kundale yana yaji faruwa kpata na wupya zane gandana na sasawa zane ke tiya ba nushe lele na nwo sasawa to nula na kayakin yana alalan na ya kendo manya shari'a shi gana manya shi ma wa ganna ke matukaye yake amma wadda ba ta da shishi wa mai bayanule bana ji sallama na wa yake alula wa idan hobo ko shi ba na waye jin ba da nan a sallama ji ho na ji sallama na za ga don ta da tsoho wadda ga wa ga da ta da tsoho yayin na shi ya wa hobo na wa yin la wadda wa ga da yake alula na da ba wa sabi wa sabi a hukunci da na bi sanin jihawai ebe yana ji faruwa da wani dan ile na na wa dan ile na wa makka nan asawo ayɛgye na tɔ ebi wotu a wosan wo ɔmo akpɛ gan wɔabi saana manga bata gyin na shi gaa de za alila wa aloya ɛda gaa kya kundale alila wa aloya wɔle ɛgɛmaa wɔ gyinoni ɛda gaa zutu alila wa aloya.

mangana jan alola wutu ozi to ya miyo to ale gan na la na shishe alụla alola na wuga ganna amma zoma na wugun alola mi zo to katu na yi wugun wanyi na wanyi wuji wangi kina gawu na wuce ya wuna ni gawu kamini wuda bai ga na wupe na wuji na wupe na ilo na a hukunci jan na alola wa ji kiyo wa ya ye ba zai te jununo zana ya ila be lana dabi man ga fa'in zalale akalu abike hankali ga pana kauna wala ya hisu mima ya hasulu minu zana wuna kana wa wayan dondon na diuna babu fa ukimatil mazannatu makamal hadasi wa bisan wusa bi ya keleke jun ci la gikini gibayan wa bisan bagau ya hukunci jin da nan jima ebo zuzu tun nan ebo ya tiw na je daro ni ulaje alula nan wu baya zuma na waka tun yi ji wangi wangi nan koma ebo ya le na ule zaka da ti ya hunke kato ya na ci ebo rubo na ya la hunke ya nan a hukunci ji ya zana ya zana alula wa alula nan ebo na ya za gada sallama jin wawa yana na ci ebo rubo na wa yi la hunke a ma ba da ba kaza na ga bi san wa wo ga wa bi san da ile nana wa ile na bo manga wa ile ka bayanu za ne ka bi tafsiri bayani je be awo na kakai nan na ga ri pe dan na na na jin na don do no wo ma jin do sha da na wa ile alu la na manga al kharij min as sabili nyana tiya daga ye ko na wanda da ya da yau tiya be de na wannan min makarajil bawli wal gaiti boori jiba ebi saba bori ga tiɲɛ ba ne de boori de le tiɲɛ na o ma alola jibe e do alola aloya alola o ti na o kan ye o ti dagwa ye boori da na alola o ti dabɔ bia ezaga bi tan alola aloya alola na o jibe e do ti da tabi na. bana mai bi wunci na tsana bana ode da ya da tina ji da na guda alula loya alula nana na loya e ba abun na oda na abela rike don aga wani harijo eh mina sabili ima an ya kuna baulan aw maniya aw maziya aw awụ istihada aw gayitan aw riha iga bayan na shi wa ya kutu ayi bori ya zaga uji a lalalo ya mani ga ta ya goro ba biyu a lalalo ya masi ga ta ya goro ba biyu a lalalo ya eja eja ya histe a da ga ta ya goro ba biyu a ya goro yin zaga a lalalo ya ba ji konya ki ga bi sa lalalo ya tsu ayi ci ba ji konya ki ga bi sa lalalo ya zai ne gbogi ga sabi a lalalo ya yawon ga yi zakan gina laji ba ni gyanin alala wa ga alala e bana mini sharati na adabe ze ga alala di a cha ga ga wa alala jina eze wolo pa be do mu pe na we wa ga wa ji be alala na no chine na ya wuce mo lo je lo ta tubo to lo da zakan ge wo ga alala ji mu cha be san wa ga gogo do la lo lo ye da mu pe ga alala na mu ji na ja na mu ji le na ja bo e be nga en gutsuwan yin na muga da ya ko guba na da wangi de na tiya de ndon do ma canje ya kowa a da laloya bore ya da ya boro ba no de de da ya tiya na ba gi o yin za gi o a da mani ya da ya boro yin ba gi to yin za gi ba no de de da ya tiya na a da laloya masu ya da ya boro ba gi tiya zuma ya lolo to yin za gi a da egya ya taratoro wa tia eboro yin zage alola alo ya ba ga abita yin zage abita zuma ba na landan domin ne bade da ya tabi no alola alo ya ba ga abisa yin zage abisa alola alo ya to amma ba na egwa sai ga danganci na zana ji bori ya gboro ba na bori de da ya datiyo na bori ka da ya gutiya alola alo ya e ba man ya shari'a zana tsabi zuma ona wonga ebe tsabi egboro bana bore da teno agalalo ya mazi egboro ba wen ti o da ya ti ya go ma tere a de o ga mazi go agalalo ya eja alada egboro ba wen ti o eja tara toro egboro ba wen ti o eja ki ma egboro ba wen ti o ga be ti ya e bi sabo agalalo ya ebi san egunbo esan bi oye san bi boori jimba bɔ egaga be san bi boori e jimbo alolalo ya ngala gan nyanaga be tia mini na kace gbanye za wangi na alola jani na ona nini mini eko guba na ya wuce jima da ya da tia na amma canji ya e kwana boori san ya e kwa ebi ma san ya a mani san ya a. mazi sanya kwangwa egyan ntara toro sanya kwangwa ya kwanan don domin abu ne da ya de na ya nan ga daji wa alula na waje shi zana jiki ya kwale ya amma kamin don na efi na iga ya bi sana ga bi tiya bori ji ba wani alula ji ndo kamina bori ga bi tiya ya bi saba wani alula ji ndo kami na egya tsara tsoro nga me tia ebi saba na ye gboro ba mu de de tia na alela je ndo to ye ga oda na yan na ne je do alela na yi gon ya oba na ye gutwan bori dabo mani dabo o e mazi dabo egya tsara tsoro dabo ebi sa dabo eto anchi ebi sa eto abacha tun ye ba ba mo dabo nga yo de yi nyo wa bori ja agwadan wacce e, e alu e, ji je zuma ya mi goya alu na aga betiya e bana ga wodi yin tsohon za ka bori ji na gba zuma ya e gwa bori ti na o ji ya gwa da e na na wodi na ya e bana un na ka shi utoma atobu agwa dana e na ga o da ci ga oche lo masallaci oche da le shi syllabus ye tsoya gwa pe tsoya gwa lo an kale oche an na ke ba kuta to ba bon na na kuta da na wa ke fe do shi sha sai no wando cha ba zo mo je no ga ga masiyo to no wannan na tiada da na o ci ga o be nyo yi to ba do ibe to ibe iyele na wale yi zagi za ndo ci na wa ya na kauna ya sassa fidiyo na wa ba gibo wala na ki be na ba gibo ne ga ya wada na ga ugabe a ya ci ta ci ati ci mazi na gati tiya mazi na magati ya tiya alula alula kama alula da aga a mani wa ya tiya sai ya zaga kukuta da ido wace tiya to bayani ji ɛdaka sami bɔɔli gye bɔ alola lɔya ɛdaka gye bɔɔli bi sa bɔ alola lɔya mani ka teɛ bi sa bɔ alola lɔya masi ka teɛ bi sa bɔ alola ya. ɛdaka tara tɔlɔ ka teɛ bi sa bɔ alola lɔya ɛdaka sabi bi bɔɔli gye bɔ alola lɔya ɛdaka sami bɔɔli gye bɔ alola lɔya. mana fahim kana alharij bawlan aw gaitan fa huwa na nakilu liwdu'i bi nafsi ina e ga bori ji ko an bi tsalo na alloya bi nafsi daga alqur'ano wal ijma'u bi mi goyen manji kana ta'ala fi mujibatul wudu'i so ko gayen na ga deza wu kalu na yejina so ko ga awja ahadun minkum min al ko zai nimi ne ba alola je bici be wuci da bita alola na ya ojile na aloya wa in kana maniya aw masiya fa huwa yanqudu alwudu'a wa mani tiya bori ji babo wa mazi tiya wa alola loya bi dalalati alahadith sahiha ebo ya ga wawu na ji wangi wo ya gwami bayana wa akali ijma'a eh man ijma'a ami to adishi na eti a eti a cho ke egiya eh monzir na to zando chuji aga wa kaza yankudu khuruja ha istihabati ya ci aga ya tara tsoro onwe lalu lalu ya owa damu fasadi nga ejaye batan la damu haidi iga eja alada imaga ga eja alada elu alula ya ha wee dabe zauce e gaga da labe zo ga dabe yi na ya a ci a gaga wulo e ya amma ya tara tsoro a hukunci ba ga wuji e ga ne ka san layin jina be ga ebo nga chopi dojima e ga yi ke giki ne ti ga ya e gya ne ti ya boro lokaci ana wunje ya gya gima o maje ya gya ana nga yi ga e gya istihabatin ejan na yi ga wani lo alola ya ken lo man gana igan eja alada a gaga alola alo ya ebe na daga ibe ja alada awu bi alola ya ci agaga etu na elobe bi alola ina eja ji ma za no ga da bi na aja alola ci agaga alola alo ya ebe e na awa awu be lulu etu ndondo na alo a si aga alola jina na za ne ja tara toro ga da na kamin ndondo ya e wawu bi alola ya allah ne wa wo bɛ yina wa fɛ jinjamu ta kadimi kɔma wa fɛ jinjamu ta akhiri wa lazuru bɛ lasiri kɛba baaga jamu ta kadimu anjɔ ɛgya e tara toroto wa fɛ la magaribi bɛ hyɛ kɛba baaga jamu ta akhiri wa jɔ ke jinjamu ta kadimu jina ɛgya jina oúnjẹ ìjà ẹ̀ láàdá ìjà e má bá bí wọn yà aganya ginna ga lalula ni je sallah yin su guba ma amma wa lalula alula ni je sallah guba amma ga lalula ni je sallah yin su guba ma un bi alula nun la jin asubana be ni no da ci ja asubane lokacin zuru ga dabe wọn lé ogun da gbọgbọn tán wọn lò lẹyìn nínú wa eh paadi nínú lágbèjà náà lápáàdì ń ṣe wá. wula guta wula ya kuro wutsin ya wangi bandon da na wale da ya jannan dazin da mini na kawo boce kubo na wula wunu ya wuce wa funuware wuce wula lula wuri wula padi wuri wulu da na ka wula ne wuri wulu da kan gagan shi wuce wuya lula wuri ji to alula wuri nan ya ji da na alula ya su ba na na aluya ebo ya jannan gbazu gbazuma alula na wa ji sallah yan asubana tobani wai waga waji zuru umaye ni na danya asubana wani waye gboro tayani waye ni woro ye dani aga wula lola woro yi uji ya salla zuru be lasiri to wa lola woro jani iga wa la lola ni ji salla guba amma wa la lola ni ji salla zu guba to uja lola na zuru maajani na aga wula lasiri lo bi be zuri wala zuru ji karaka guni wala ika muji bago waki wala na asharu ji karaka guni da lokaci yaa zuru etunu lo etuna wa delo be alola nana ji ya zuru na oje ji to na asharu be ne to alola oje ji kinu sai uga de ni ga wa gba qur'anu daga ozo ni be to kanu de da ma gba alqur'anu abeke manufa wunga yiza na wani gba alkur'anu kamin don da sai wunga dalili na wuci gama gega wana ebe ci wani ya alkur'anu wana to ale ya zuma na oji zuru bi lasari ne to alula na gikini eja na beti ya da zuma na oji sallama lasari na wani eja wuce alula na waji zuru bi lasari na loya iya gaga damu da istihadati ya ci gaga ma ga wula sallaye magaribu lodo sun sha bene gidi lone ungana diya ni ga wa diya ga wa wa ma lokaci shaga da da cha shi ya cha ju wala ko da toilet yo wala ni na waji zuwa bil asri nulo wala gboru ju ya wala ni horu yuta wala lo lo ju ya zu e, sala magaribu be she o ga lo la ju cha wala magaribu ji guta ken do de de ji yuna wala sallah shi wujara ka guni kendo da de jiyu na beno ni sallama ishani no jobe alulan ne kanga ga chizu masallama ishona nga igba qur'ano kona filando chinu nga pa jina amma beno nga wagwa jijiye tondo chinu pa jiji mi tu sallan na no alulan na loya ebo e jane ji daza jibi ami tu zuma zumaya sallama ya zuru a sallama la asiri ko sallama isha ba da ya zumaya magariba wani iya ba sai tiya damul istihada manga eh fakala na e, na'am nana manga wa kaza yankudu khuruja damul istihadati wa yi ba to be wa damu fasadi la damu haidi eh igaye ga al'ada ẹja àlàáda ẹja àlùlá tó ẹbọ ngwa acha gaga àlùlá àlọ ya na ẹbọ àdìsí yẹn pa àtìmọ́tò bí ntọ́ àbí ìkọ̀bá ìṣó ana aka net tosta ha bu wọn apẹ wọn ẹjẹ gata àtó fakala a nabiyu wace da ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga uga annabi zuman bi ba ga na da mi bo ga lo ce ba zuman ja wuce be wai gabe miya kena jiji be sallai na annabi ce gauga fela alulaji wace wajen salla ya gya wuce ne ebe da yana zuma ya gya alada na bayan lole wace funu wani wani batan yau wace gya na soko ga wunga bai ala sallah lugwana hadisi na abu dawuda gube malam daru kutuni gwa hadisin na bi ba na ji maza na ya ke a ci da na na ya zaji a yau na ya ke na gaggaga goga na aji kamar na zuciya manga hadisin na eh, man ji ban be zane ji to gwa be da ne ibo ma ja de gwa da bo eh kendo i gale na e da ji ke be na hadisin na tuzu masarai na manga wa kaza yankun al wudu wa khuruj rihi e bi san wo sai la lu la kendo i ganga gwa gale na bi dalalati al hadisi sahiha e bo gwa wangi na nabi ga ga wuce ce lawu ga zan don daga bi san alalawa alwayana wabil ijimai musulman yau ma bayani wanda zai da ya daga sabi alalulu yana ya ada zai fahimta teri da doji ba ga wani hadisi ya nabi la wala ya kabalu lahu salata ahadikum idza ahadasa hatta ya tawadda'a hadisin na imamu buhari ga gwarwaya hadisin na biyu kan mai imamu turmizi a gusanda na zainin don domin ne jina a beke uga bi sana sai uga alula ya ji a san ya ji alula zuma ya bi sashi alula na kan jina zu uga iye kpago san na uga beje zuma bi sauna na anabi ke gabe fi man shakka ya zana gagayin gabe da yi na mai bi san kashi mai sabiya أهل خرج منه ريح أم أو awula. man ga annabi ga zanna ga la yan sharif hatta yasma sautan aw yaji dariha wa ga da sanna wace ji ga ga yi wa ga wa bi san kashi wasan da ga wa na wani lugota san da abu e bana san da ga ya asali e bi san be gba zuma ya mi san da gba be ko to yan dan da me ba shari'a tututa ya kono ga fiye da ta biyu na a na hukunci jebu ba etunu eh, feshi ce bena sai aga be da yando ci a jebu ba ni ki jebu mi sabi yau, mi abi san telo keji ci bi alowe mi sabi a kashi mi abi san ga wala won lugo da mi ji ke ayan mi sabi a o ma sabi sasaga kawo ga bi san daga ne telo keji da be wani na kike yawo su kwata kike gancewa wusan wusan wayan zai wuce wuce allahu amma wala lugo ta asali ke hasalin babu wasabiya ke location bebe ko ta ba ga a ga yana lawo ga zusan na ko yana lawo ga alula ya ji na si wa da nimi ne guba ko wani bi ji na ke location da naukan gaba wa bi sadawana yi ha kuma wawai tsoye bi telo keji da kanga gabe wa bi na. to nimi ne guba na gabe dewe telo keji da bo ya ji ko kari kokari wala a wayoji oga wana osambina abela yaji oga wa etwen bi na a san abela yaji man ga mine ne je lo abela na. wa amma al kharij min al badani yana tujina kawana min layi sabilaini amma wujin bori jin ba wuda tiya umaje bita ba wuda na ya wuce yin lwalula ya kaddami ke gyana eza ga anyi ba ya gyaci tuji na kango ko eza dafi ko eza ko kafo wani kai'i eza ga tu ko ruwa afi ko eza ga layagban man ga fama ubiru eyan eh, eh, guta tan nan ɛgya ne eduzi na kan ebo eti ne sa na ho na ka ne sa na ho na toto eye gba manga famawudu xilaafi bayna ahalili ilimi enemi, man ye gbomi bi enye ti wo baabo na wo be dozi na ali yankudu ni wudu a awula yankudu wo ɛgya ɛdaga alolaji. ucicin bici na wani lo masallaci na e gyace ya tuji bici alula na alụ ya kacha ụlọ ya e zaga alula ji e uci e ya ci ala gban wato uci laye gban alula alụ ya kacha ụlọ ya e zaga alula ji e yan gbaci dagwa da ke wuce ato hayi alula alo ya kashi ulo ya man ga ala kawulai ne a gandun domin ga guba ba na da zane ga wani alo ya na amma da zane yi gan olo ya na ora jiwu amma ya gane da wujja na ya gane ya na la ya kudu titi ya ya gane kan olo alula ya tutu na zane gije na tun ya gbaci dawa na kiyu na olo alula ya olo alula ya eza wee daa ya wee gachi dagwa ne kya wee zuye ya bo ja ke gikini har da ka mi no be ba no titi ya ye ga ne te bala olo alola ya e ga ne de wujja ne da ona ama na ne shi ga wa alola lo ya na ade wujja ndondo agwa suna na wo gwa gan alola lo ya na na ga nati manga warajihu annahu la yankudu lakin law tawadda'a ama wuga lula ya ji hurujan ebo wulutu mini khilafi nye za loci ne jiga wa lo ya no lakana a hasana da an wuke ga amma wulutu mai alola wulo ya yi wa ge amma wula alola yi uji uji ki ga wuge ga ana waka bai a canja ne ya na wula alola ko su masu ni wa ge bana obe atumi ya na ọ na wala alola ogbo uzumazoni waje bana obe atanye ya na ọ na wala alola ogbo uzumazoni waje na tie manga amini ne je lo alola ya no zawalu le akale igaga wuce gwagana anyị. alola za haji wa alụ ya kamina hankali ga ka na kan ubona au tagatiyatu kwamina hankali ato yana bez a rubi hankali wuna وزوال العقل يكون بالجنون وناوي وتغطيته لقول تكون بالنوم أو بالإجماع yanda na gagwagala ni igai zaga alula ji agumi bandon da ne na wayu na ega ne gagba zuma alula na wayu gan aduwa ne ji da zuma alula na wayu ji wude ke a fito fiye sun daro bakin bau ega na shi lole na ga yau a ga ke shau bai ji je ga na shi mutum na jan alala bai go wuci ga eh daro na na wun bai ga bai da na sai wun ga daro na layana wale ga zanne bi an kalibiya alala na no ji zuma ya ko na wai ce bai daro na wa ja alala ne na alala na yau alala na alloya kuma batun yoyan yan ci ce su bin gana kun ɛna alola gya ne kɛ na obi wɔ yiki mbɔ fi kun na kakpa ata mi kyi ni nana alola alo ya ɛbɛ na yɛn dɔ kyigyi faaro ada ha ni na ɔyɛ za na nyɛ bisa wɔga lee ma ɔmo wɔga gbe ma nyaa kyi gaga ma kendo yi gale na ɛɛ e, alola agye wɔn alo ya yɛ alola to ɔyɛ ebo yɛn na bɛ tia ne nia yɛ kɔkɔ ba ɔna aga wuce ganani e yuye ga ebu eh, yuwu ya ga na eh, e gawo ebu bona man ga fa inna wula yankudu li wudu'a yana yi gabe da na alula aloya, ebo titi ya ye jabo alula aloya, ebo ele na ole da ndondo na magada na wote za no yina mo ke wo sasa kami no je bana alula aloya, ebo e jana zuya ona alula aloya, ebo bichi ona sana ba la'anna sahabata ebana wujja na lauga lalalo ya bo uzurin na jibwana sahabe shi ya na muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana abe yusibuhu asu. aja ji masallacin fe taigbe wa hum yantaziruna salata aja fe tutiti ya nabi na wati ya beto a caji sallah ne sallah isha da wannan wa inna ma yankudu naumu ele na elu alula ya no ngai ele na chicho ale mustagri kuza na eliu na kada ni liubo awuza na aliu ya uto make pe ba na mi ni udana no ela gada to ne che boru bo na ala utia dana wa wa kada ne ka shu kada ne bo wani zanen gada ne wani liu ya har ma zanen gada ne ne che boru bo na zaun chayu la ebe unga be gonga un be un be gbomi mo ebe na ele ujiri ya chi ida alele aye e seti machika sobo magba yi ila ola seti ola waye zuwa na gbomina shi ke na mawa ke ji karayi wanda ci na igbe cika belle wuyi wani wanda aya ikpe ga an seti mi na ola na obe mi lele na obe ya yawu ya ma ma ma zane ya amfani wuna wa gada wa mabada ba gada har wuce ya gbaru mu magana ya boye na wani ele na na wàllu la lɔya a bɛ o ji karan bɛ yi le bi zin na zi a ma yi le na zane liw na sasa na bɛ na zane gada na wute zane zu na wute na ala na wute na ala titi na wute na ele na lɔalu la ya min gan min yɛ zi zɛ lɔalu la na min na wa kele le wudu aka a ka lula hamele ebe de sokoto nga kpee la o ti gaga nana nyɛ nkitsi de na a ka gi mo yi lɔalu la na si de gigi na kara sawawun kana kalilan nini wuyo deji wajo au kasira ko danyi wajo adala dana waje na aloya gijiye na kara kunwe lo alulaya lesi hatila adesi fi ibo adesi na tazo eti ga hunce wani daga ya ba rasulun sallallahu alaihi wasallama wani wasu ra yi be giga na bi gaga wuce gbangba da umaru ni na wuce za na gaula alulawu yi wuce na a ga wuce sahihu musulun yawale ne ya baci littafi gige na musulmi ya keto ya wusa kwana ga ci sahihu musulmi ne alhadisin ne na wugwa ga na karaku da ya yi wajewo alulaloya don yi wajewo Kala kana al'imamu ahmad fi hadisani sahihani eh, imam ahmad ibn hanbal ga hadisin guba ben don da mai wangi da bai bayan rasul sallallahu alaihi wa sallam ga wa amma akalu lahmi min ghayr al ibli gige na kan don da na jina kara kunya na yanan gewa yanan koyo nye bishe yo a welu alulaya Manga ga wau na ka ashiyawo en ji kebe na jina yi gabe da na na na ka da tuli pali wala ma o fi a me so man ya le do ji ba gimi e ti wani lo alula yo ko wani lo alula ya na man ga min ugo masu zakari e daga alula ji un chagwa la to bori je bau umma ji ewo ko ide da ganda e gwa da o be bori ji baya alula lo ya wa masu limarati bi shawati ɛza ka eh, alola jo nkyɛn ma yi mi wo ye ebo yi mi wo na oyi na beshawa ye ba mi alola aloya wɔta ka si yi lori ma ti ɛza ka kuku nu wɔn ma yi bi alola ebe edo alola nkyɛn a yɛgye sanla bɛn wola alola nkyɛn wo ye wo gyi wɔre dato ɛza ka alola gyi nkyi ka adini na wo gyi alola na gyi gyi bi ele na wa gyi bi a alola wo gyi na wo gyi manga faminal ulama adedami ni man yo man kala inna kulla wahidin min azil nin don na ji tungwa be da nau eh yankudu wudu ya wa min wa man yo man kala daga la wudu a wani lalo la ya wal mas'alatu nazari wajtihadi babon nau nin don domin wo ga be de ga ya na ga eh wọn àlòyà wọ́n abẹ́tẹ̀ sàn nìkan e àlòlá lòyà na wọ́n yẹn tìgá yẹn gbáwọ́ tì bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n kẹ́ ee àlòlá lòyà ó jẹ́ nìyẹn gbàgbọ́ sùn péye ṣe dòjì náà ó jẹ́ nìyẹn gbàgbọ́ sùn àdòjì wọ́n ti yá àdínní náà àdínní náà àgá yìí kpòrò wú ìkpò àná kpẹ̀gẹ́ wú dẹ́bọ̀ àná kpẹ̀gẹ́ wú dẹ́bọ̀ ọmọ yìí ká kún kún yìí ọmọ yìí láwọn ilé yìí wọ́n fíà yẹ ṣerú wọ́n náà tó a ṣerú ọdún ìlà ọdún. ila sabili rabbika bil ikmati wal mawizati hasana wajadilhum billati hiya ahsanu nyene la jiza wangi ja dini na dauna eba lokaci kaga ta wata a ce lazalwa dini iga bebe zaga wa lo adini gbata na je mo gina dana amaga kowa wa wa to adini abwa sheria ya daji ya iga ila wita ila gbata uchi we bulu to adini no da uchi ga wa sha adini islam na to ngba wa nye za ne dabo ani na yare za ne so dambo le ani na oga la uchi yesu e za na na bu da ama sharatin dabo nga gbata kuma emiza shi wani ati ga wuga wuga jo adini ya emitso wada adini islam wonji lana adini islam wonji musulmi wumia ono jumbo aga wanje tile tati musulmi yo kendo gigi be fifi na wa min do chayu na wa lena amaga ke o ga tsakanin mo bisko ma ga ka ga ga ya mi wuci shi shulu jayu toye zaɓe cune ji wuga ɓe man ɓata yi gboro na alaje ekun koye musulunci oge ga a gaga za ne na wace gubi ulu tuna a gaga za ne dabo ani na wace gubi dabo ana ana ji bi akida sokwan na na alayin mgbe awụ gbanyi ga kuza ji tiya dini o ken do ma mi ga wuka min dan do mi sun yi man koyi na yi wana wana ana ji yi zawan gidi na na akpa etifu etifuki etiguta eza ji debo aye iza yi be ka debo aye wa za ya bo alijanna ato e wa wa amen lawu ya za wangi ji ko dai ga da wa eza ji man debo za ne ji fi bo ni na ga aye kutiyo awon eza ji man debo aye ga alijanna gan wanda ga da ya yi mi alijanna tara zandon don da ya wa cinawa tuci ci gagar a walijan na yi lo borona. na sai dai ya koya na muhammad sallallahu alaihi sallam muna nabi ga musulmin don daga gada wasu sai zaga na boga wa gada na aga na mi zuwo na aga aljanna ke yugo gauda ga tipa ga wa gada na wa zaga mai tuna ko ga gada zaga na mi latun na munna boda na ga wa gada ibadaitin yana je lo alulaya misu man jima'un lo bayane tuwa no aga wa hadha wa kad bakiyatu mas'alatun muhimmatun tata'allaqu bi hadha al-mawdu'i wa hiya man tayakkana at-tahara summa shakka fi usuli nakid min nawakidiha ya ga na galan daga ibe jikelo kejina alalami idabo kashi udabo aga wala won lo ga go jikelo idabo kam kicho aga udabo kam ni ga gbo kai gbo gan wani bayana fadalla hadal hadisu sharifu hadisin na nan yi gaggawa ya wadana wani lawu kebe wọn agwai na ya ila alatu be kelo keji yana annabi ga da'ma yuri buka ila ma la yuri buka hadis ke bebe mini husni islami limar'i tarkuhu ma la yani amma ja bi ma'anawo ala anna li muslima in tayakkana tahara wa shakka fi intiqadiha annahu yabqa ala taharati wala min lugu wala min lugu ta alula wulu yabo la anna ala aslu ebana alula lu ya ugai ugai bokokincho la anna mutakayyanatu wa husul nakili mashkukun fihi wal yakinu la yazulu bi shakki gaskiya ma ɗayan eh, lake lokaci da gaskiya waya yakinu gama yi gaskiya owó di àlùlá nga yi gaskiya mi di alula kelo keji yọ to mi di alula àlẹ ó da mi di alula waya sẹyìn dẹ mi di alula aga ó da kí waya yọ aga ó da mi di alula waya. manga wàá zi ịda kaida ká ayida ní bàmá kawai da fikir yi a shi a zai matu da a matan fi jami da a shi ya yi an na a tabuƙa aláwusu da a yandun da aji ta tike da sokwa a ta yi ta yi kane khilafu ha sai yi waka mai dai opposite na ma opposite yi wuce buka ke wuce wuya na cito buka yi ba da dana wuga yi wuna wuka za a kala aka so fai za ta yi kanali a dasa muka agbo kada zai ga wa bisan wa shakka wuce ji kelo keji fi tawara ti ga wusan biya fa na hu ya tawaddaru wa je dole na muka alula ya jina ki je wata ya kanali a dasa wa gaskiya ga wa ki je wa bisan wala ta sai salatu bidoni tuhuri okay manga لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرفعه بشك أخل مسلم ويجمي مسلمي قيداتي يبا اتين جيلو الولايان وقاي المحا فزوت على الطهارة قامن دوندو تصلي للصلاة يبسل ولإئتمام بها be yanzu ba be salle le anna alata tasihu salatu bi nan tuhuri salle ta zo majalula ya kama yajibu alaika kendo wa je pakata ti obona anta hazara na wa twamini yawe min alwaswasi eh be kelo kenye shetani na wa tasallutu shayatin alaika shetan be to ejoji fiwe afiye da ya ce wa ga gaskiya gobe wani akelo keji laya wa mu be kya cha gane manye ga yawo dauna o ga lo tumbe kelo keji ibada o ma o ga lo tumbe kelo keji adini o ma ya allah gorgodo bayani